Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 21 ga watan Afrilu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da 'yan najeriya ke ci gaba da mai da martani a game da yi wa tsofaffin gwamnonin plateau joshua dare da na taraba jole inyami afuwa da gwamnatin shugaba buhari ta yi fadar gwamnatin kasar ta ba da hujjarta yi magana shekaru wato da kuma rashin lafiya mai tsanani idan mutum ya samu kansa cikin wannan hali ya cimma wannan ka'ida afuwa saboda haka a zo a ce wai mutum ba za a yi marar wannan ba so ake shi kenan ajiye shi kuma har ya mutu a cikin kurkuku ko kowa ne to muna tafa da karin bayani bayan haka za ku ji cewa rundunar wanzar da tsaro ta jihar filato da sassan jihohin bauchi da kaduna da ake kira stf a takaice ta miƙawa hukumar takaita yaduwar makamai ta najeriya wasu tarin makaman da ta kwato daga hannun ɓata gari Muna kuma tafa da rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin a yau Alhamis ya umarci sojojinsa na kada su kutsa kai cikin wata masana'antar sarrafa karafa da ke birnin Mariupol na kasar Ukraine inda wasu ragowar dakarun Ukraine suka buya. Putin ya faɗa ministan tsaronsa Sergei Shogu a wata ganawa da yi ta gidan talabijin cewa sojojin Rasha su killace masana'antar domin kada ko ƙuda ya wuce. Yana mai cewa tunkarar masana'antar zai iya jefa rayukan dakarun rashar cikin haɗari. shaigu ya faɗa wa Putin cewa akwai sojojin Ukraine dubu biyu a masana'antar wacce ake kira da Azovstal amma an 'yantar da sauran yankunan Mariupol. wani muhimmin birni mai tashar jirgin ruwa makiyar firaministan ukraine irina vereshuk ta buƙaci rasha da ta ba da damar kwashe fararen hula da sojojin da suka samu raunuka daga tashar ta hanyar jin kai a jamhuriyar niger a yayin da ake gobe juma'a 22 ga watan afrilu Majalisar dokoki za ta tattauna buƙatar baiwa sojojin ƙetare izinin girke dakaru a ƙasar a ci gaba da ƙarfafa matakan yaƙi da ta'addanci. Jam'iyyun hamayya sun gargaɗi hukumomi su dakatar da wannan yunƙuri don gabatar da batun a gaban al'umma ta hanyar shirya zaɓen raba gardama. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulamu Mini Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. a sanarwar da suka fitar a kan bukatar da gwamnatin nijar ta gabatar wa majalisar dokokin kasa da nufin samun izinin ba kasashe aminai damar kafa sansanin soja shugabannin jam'iyyun adawa a ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasa muhammad usman sun nuna rashin cancantar hanyar da mahukunta ke shirin bi akan wannan batu da ke buƙatar takatsantsan in ji su ce projet consiste dans une modification insensée de la DPG Dan majalisar dokokin ƙasa bugo da kari shugaban jam'iyyar Amin Amin Omar Hamidu chana kenan yana mai cewa hukumomi sun buƙaci majalisa ta amince da gyaran fuskar tsarin manufofin gwamnati da zummar wa 'yan majalisa abubuwan da ke kunshe cikin yarjejeniyoyin da ta cimma da ƙasashen da ke shirin maido sojojinsu zuwa Nijar. de base pour 'Yan adawar sun buƙaci 'yan ƙasa kada su yarda da wannan yunkuri da ke da matukar haɗari a cewar su sannan sun gargaɗi mahukunta su shirya zaɓen raba gardama a game da wannan shiri. modification loi fundamental. Ita ma kungiyar tsofaffin ministoci da manyan jami'an gwamnati wato Sirak a sanarwar da ta fitar ta bayyana rashin gamsuwa da shirin girke dakarun kasashen waje. Tsohon ministan cikin gida Idi Ango Umar shine shugaban wannan kungiya. A zahiri abin da muka yi ganewa a yi referendum zaben rabu gardama wanda za a tambayi duk al'umma in an yarda kasa duka ta amsa ita ta yi zaɓe in kun ba a yarda ba kenan a zamana bisa ka wannan hanya ta biyu ita ce yarjejeniya bayyana abin ta a aika shi can majalisa su su tantarna kuma a lokacin nan su yi zaɓe amma wacce hanya ba ta dace ba gaskiya ba ta dace ba. A hirarmu da shi akan wannan magana tsohon ministan tsaron ƙasa ɗan majalisar dokoki Kalla Mutari ya tabbatar da irin tasirin da zuwan sojojin ƙasashe aminai ga iya yi a yakin da aka sa gaba a yankin Sahel. A matsayina na tsohon minista mai kula da tsaro na huskanci wannan matsala na san abin da take ciki saboda haka ne nake dibin na da Allah yana da kyau in ba da bayani ga 'yan ƙasa in ba da bayani ga abokaina 'yan majalisa su san abin nan ba wasa ne ba rayuwa ce ta jama'a ake ɗauka ko sojojin na ƙasan mu ko na wata ƙasa kuɗi ne wa'anda wata ƙasar shi ke hiddawa marara su zuba a kashe su wurin wannan yaƙi kenan abin ne wanda ake yi saboda yana da muhimmanci kuma saboda haka nan ne duk wanda zai iya bada ra'ayin shi bisa wannan haraka ya tsaya bada shi tsakanin shi da Allah a yanzu haka kasar Faransa da tuni ta fara kwashe kayan ta daga Mali na jiran amsar majalisar dokokin Nijar akan bukatar kaurawar ta kasar yayin da a makon jiya kasar Jamus ma ta fara nuna alamar neman samun matsugunni don ci gaban abin da ta kira yaƙi da ta'addanci Sule Muni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. A daidai lokacin da fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ke ba da hujjar rashin lafiya a matsayin dalilin yi wa tsofaffin gwamnonin Plateau Joshua Dare da na Taraba Joli Inyami afuwa, 'yan Najeriya na ci gaba da mai da martani ciki har da wani tsohon ma'aikacin hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC Malam Habib Aliyu, wanda wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya yi hira da shi a Abuja. Magana cewa an bawa su dariye ya me afuwa da gwamnati ta bayar da wani tsari na da ake ce prerogative of mercy abu ne da ya zo wa 'yan najeriya da ni kaina da abin mamaki saboda gaskiya ba karamin nakasu ba ne a harkar yaƙi da cin hanci da rashawa saboda fi sabilin layi, an shekara da shekaru ana fafatawa akan waɗannan kesesin a kotu a tashi a wayi gari duk dai ban samu cikakkiyar hujjar da gwamnati ta bayar ba na basu a wannan akwa amma dai abu ne da bai yi wa 'yan najeriya daɗi ba mu ma tsofaffin ma'aikatan da muka san muna cikin aikin nan an fafata da mu mun san wahalar da take tattare da ka je kotu ka haɗa bayanai ka je kotu ba dare ba rana ka kafa hujja kotu ta yadda da hujjojinku ta ba da hukunci sannan a ce an wayi gari yau gwamnati ta ba da afuwa gaskiya abu ne bai mana daɗi ba kuma yana nuna ba karamin nuna cewa an yasar da magana yaƙi da cin hanci da rashawa wanda ita gwamnatin na abin da ta zo wa 'yan Najeriya da shi kenan za ce yaƙi hanci da rashawa ba ji ba gani ba sani ba sabo. Saboda haka ni abin ma takaicin shine ina tausayin wanda suka rage a cikin tsarin aikin saboda za su samu abin zai kashe musu gwiwa sai an yi da gaske tukunna su ƙara fahimtar cewa to fa aikin dai za a yi ci gaba da yin sa ne saboda Allah amma waɗannan irin waɗannan misalai da aka yi na ba da afuwa ma mutane kamar kamar irin su dariya da jolin yami da sauran mutane da ba mu gama tabbatar da sunayensu ba abu ne mai kashe gwiwa gaskiya. Malam Habib Aliyu kenan tsohon ma'aikacin hukumar EFCC a tattauna da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya Malam Garba Shehu ya mai da martani inda yake cewa. Mm, ana aiki da doka da tsarin mulki akwai ka'idoji da aka ajiye wanda yake idan hukumomi dan kuku ta kawo shawara cewa wane da wancin ma wannan ka'idoji da aka ajiye ai hukuma ko gwamnati sai ta bi shawararsu idan dai ba kuma wata nufaka ce ko wani mugunta ake so a mutum ba dama ce ga tsarin mulki ya bayar ga waɗannan tsofaffin gwamnoni ga dukka waɗanda aka yi wa waɗanda suke 'yan Najeriya ne. Ashe idan har za a bari wani ya ci moriyar wannan bangare na tsarin mulki don a afuwa ga mutum ya kamata a ce an hana wani don shi ya taɓa yin gwamna a baya ba wannan magana kenan amma malam garba in ka dubi laifin da aka tabbatar a kansu na yin sama da faɗi da sama da naira miliyan dubu uku da kuma cewa ba su maye kashi goma cikin Dari na yawan kamar hukuncin da aka yi musu ba a gidan yari yashe 'yan najeriya ba su da hujja kuwa su ce lallai kamar an nuna son kai ya kuma a ce ko da rabin wa'adin masu yi kafin a yi musu rangwame yi magana shekaru wato tsufa da kuma rashin lafiya mai tsanani idan mutum ya samu kansa a cikin wannan hali ya cimma wannan ka'ida ta afuwa saboda haka a zo a ce wai mutum ba za a yi marar wannan ba so ake shi kenan a ajiye shi kuma har ya mutu a cikin kurkuku ko kowa ne na magana na biyu shine idan ana maganan kotu ta ɗaure mutum a ta hukunci ta same ka baka da gaskiya ai kotu ta horar da kai kana tsammani yanzu tsakanin shi gwamna dariya ko shi gwamna nyame yanzu akwai wanda zai koma ya ci gaba da rayuwa kamar ba wani abin da ya taɓa faruwa. a halin da ake ciki dai a yanzu waɗansu 'yan najeriya tambayar da suke yi shine shin su 'yan nan tsohin gwamnonin guda biyu a lokaci ɗaya ne suke wannan ciwo wanda ake ganin zai iya dakatar da rayuwarsu da yasa aka yi musu ahuwa duk a rana ɗaya umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya. Madalla a gaida Umar Faruk Musa. Runduna ta musamman da ke wanzar da tsaro a jihar Filato da sassan jihohin Bauchi da Kaduna ta miƙawa hukumar takaita yaduwar makamai ta Najeriya da ake kira STF a takaice makamai 517 da ta kwato daga hannun miyagu. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Rundunar ta ce ta kwato makaman ne a lokuta daban-daban yayin gudanar da aikinta na tabbatar da zaman lafiya. Kwamandan rundunar tsaro ta musamman wanda kuma shine kwamandan runduna ta uku da ke Jos, Manjo Janar Ibrahim Ali, ya ce rundunar za ta ci gaba da ɗaukan matakan da suka dace wajen kakkaɓe ɓata gari da wayar da kan jama'a kan muhimmancin zaman lafiya. Mun yi nasara wajen karɓar makaman da 'yan tawaye da 'yan ta'adda suke amfani da shi. A yau za mu ba da makamai sama da 500 daban-daban akwai automatic rifles weapons guda 40 da kuma locally fabricated wanda aka kera a gida haka misali guda 477 ak kera ak-47 za mu bada da guda 26 iran fn rifle kuma za mu bada guda daya sannan baretta rifle guda biyu akwai g3 guda uku akwai baretta pistol guda shida da kuma harrisburg pistol shi kuma guda ɗaya sannan akwai submachine gun guda ɗaya Manjo Janar Ibrahim Ali ya kuma yi ƙarin haske kan mummunan harin da 'yan bindiga suka kai wasu ƙauyukan ƙaramar hukumar Kanam a jihar Plateau da ya sanadin hallaka rayuka da dama. Wayannan 'yan ta'addan su ne suka gudo daga zamfara da katsina saboda musayan wucin da muke musu a wannan area suka dawo nan don sun samu gurin da za su fake. To a sakamakon haka ne suka je suka kai wa 'yan kanam 'yan ƙauyukan kanam aka kai musu uh, hari aka kashe saboda mutane 80 a halin yanzu dai an ƙara jami'an tsaro a wannan area muna kan operation muna bin su in allah da kuma za mu kawo ƙarshen wannan abin da suke a gurin za mu kama su kuma za mu tunkufar da su ga hukuma Coordinator hukumar da ke takaita yaduwar makamai a shiyar arewa ta tsakiya Manjo Janar Hamza Bature mai murabus ya yaba da ƙoƙarin rundunar ya kuma ƙarfafa su kansu ci gaba da gudanar da aikinsu har sai sun tsabtace al'umma daga mallakar makamai. Ya ce a yanzu haka ana fuskantar lokacin zaɓuɓɓuka ne muna buƙatar kowa ya samu nutsuwa ba tare da zaman fargaba ko tursasawa ba. A watan Mayun shekara ta 2011 ne gwamnatin tarayya ta kafa hukuma ta musamman da za ta rika karbar makamai da aka kwato daga hannun 'yan bindiga, 'yan ta'adda, 'yan tawaye, barayi da sauransu don adana su a inda ya dace. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Zainab Babaji ta dawo da rahotonmu na musamman. Akasari kusoshin jami'in siyasa na yanke shawarar sasantawa don fidda ɗan takara guda da mabiya bayan jam'iyyar za su amince da shi ne don takaita rikicin cikin gida da yin adalci wa ɓangarori. A Najeriya batun sasantawa ko consensus a zaɓuɓɓuka na jam'iyyun siyasa na neman zarcewa sauran dokokin gudanar da zaɓe da suka hada da baiwa delegate damar yin zaɓe don fidda ɗan takara da zaɓen ƙato bayan ƙato. Sau da dama irin waɗannan zaɓuɓɓuka na consensus da ake shafa amin suna kawo haɗin kai da amincewa tsakanin magoya bayan jam'iyya To sai dai a wasu lokuta shi ke haddasa rudani cece kuce rarrabuwar kawuna har ma da ficewa daga jam'iyya da canza sheƙa. Gabanin zaɓuɓɓuka ta shekara ta 2023, 'yan takarkaru da wasu 'yan jam'iyyar APC a jihar Nasarawa sun fara bayyana fargabarsu da nuna wa shugabannin jam'iyya da makusoshinta kansu kaucewa tsaye da 'yan takara ta hanyar yin yarjejeniya ko consensus. Honorable Musa Abubakar wani matashin ɗan siyasa a jihar Nasarawa ya ce zaben kato bayan ƙato shine abin da ya dace. maganin consensus gaskiya bana tunanin akwai matashi guda ɗaya da zai yarda da wannan. Dalili ko shine idan aka ce consensus ne to tsakani da Allah za a iya zaben mun dare abu ne wanda kusan mutane ne kaɗan za su zauna su amince da shi kawai wannan kuma ana neman ra'ayoyin mutane ne ko wance abin da mutane suke so to kenan idan haka ake so idan ana son jam'iyyar ya ci gaba abin da ya kamata a yi shine kusan idan mutum ya ci direct primary za apc to na tabbatar muku ya ci general election kamar wato a yi zaɓe kai tsaye zaɓe ƙato bayan ƙato idan muka duba halin da ake ciki yanzu akwai jam'iyoyi da suka fito wanda suna jiran kuskuren apc ne to abin nufi anan shine idan har muka saita gidan mutum kafin lokaci ya kore mana to ba na tunanin za su samu daman da ma za su yi amfani da wannan mutanenmu na apc yanzu kowa yana jiran primaries ne duk wanda aka kuntata mishi in dai akan abin da ya zama nashi ne hakkin shi to ina tabbatar muku za mu samu problem shi ma isa abubakar imam awe ya ce 'ya'yan talaka ba su samun damar shiga takara idan har an yi zaɓe ta hanyar masalaha tsakani da allah idan ma ana son jam'iyyar apc ta ɗore a Najeriya ma'ana ta ci gaba da zama a mulki a Najeriya to a gaskiya tsakani da Allah ta ajiye batun maganar consensus a gefe domin consensus da ake din nan babu wani matashin da zai ce za consensus zai samu da haka mu muna kira da gwamnati a tun daga matakin jiha har zuwa tarayya da su ajiye batun maganar consensus ina gefe dan Allah To idan ka duba abin da ya faru a kwanakin nan da aka zaɓi shi shugaban jam'iyyar ku ta APC a matsayin ƙasa kaga yadda aka yi yarjejeniya har aka fidda shi kuma suna batun cewa an yi ne saboda a tsaftace jam'iyya kuma kar a kawo hargitsi da hayaniya. Na integrity din Buhari tana sama ne kuma ya yi amfani da wannan dama saboda kunyarsa da kimarsa da kilin jama'a to yanzu ina wani tambayan idan Buhari in zai wannan Abuja shin ma da buhari misali a nan jihar nasarawa da zai mana jihar nasarawa babu shi saboda haka kenan babu dattawan da za su ce a ga wani ku zaɓa shi kenan ya tsaya idan akwai dattawan a yanzu a jihar nasarawa a shi sha da mu ya mulkin sardin nan kuma shi kan kansa ya fi mu sani halin da halin da kasanin ke ciki yanzu idan consensus ta kawo shi a matsayin shugaba na APC ba na tsammanin abla da mu zai kyalaye wannan a nan kasa domin na farko akwai matsaloli da ake tare da su za ki iya gane cewa a assembly ɗinmu yau a state din nan akwai wasu mambobin da sun kai shekaru goma sha biyu a ko da kai shekara goma dan Allah dan girman Allah idan ana abun da nan ci gaba ne shin ta yaya za samu ci gaban Yayin da matasan ke roƙon kaucewa yin consensus ne sai a jiya majalisar koli ta jam'iyyar APC ta fitar da tsarin kuɗin nuna sha'awar yin takara da fom na tsayawa takarar. Kudin da mai neman tsayawa takarar na shugaban kasa zai biya sun kama naira miliyan ɗari. Takarar matsayin gwamna ya kama naira miliyan hamsin. Ɗan takarar sanata kuwa zai biya naira miliyan ishirin ne. Shi ko ɗan takarar majalisar wakilai zai sayi fom ne kan naira miliyan goma. Yayin da ɗan takarar majalisar dokokin jiha zai biya naira miliyan biyu. Honorable Solomon Nandi Chandan da ke takarar gwamna ya bayyana rashin jin daɗinsa da yadda jam'iyyun siyasa ke tsawwala kuɗin sayan fom na takara. Alhamdulillah da ni ina pdp ne amma saboda irin soye-soye irin nasu wanda mu kamar matasa na Najeriya matasa na jihar plateau sai ba so abin da suka yi ba sun sai da mana form miliyan ashirin da ɗaya miliyan ashirin da ɗaya a zamanin yanzu ba naira goma ba ne mm. sai a waye gari kuma apc kuma su yi waɗannan sun fito da nasu da cewa in za ka nema shugaban kasa miliyan ɗari ɗaya gwamna miliyan hamsin ana kashe dimokradiyya ne a hankali na biyu ana kashe ce eh, bege din matasa na Najeriya. Kun ce mu ne shugabannin gobe kuma kuna sayar mana da form a wayannan eh, amount din. Ina za a samu wayannan kuɗin? So automatically ana kashe mana demokradiyya din Najeriya ba gaskiya ba ba na Allah da Annabi ba dan na daya din nan in aka siya wannan form din dole zaka nemi delegate Kima kin san siyasa irin na Najeriya. Dole ki samu delegate wanda zaki same su ki ci musu okay ni fa na fita neman takarar gwamna na fita neman takarar president ko kuma na fita neman takarar in House of Representatives dole ki same su dirigen kuma a dirigen nan suna bi dawo na ba a wurin ke mm. a miliyan ɗari ɗayan ko kuma miliyan hamsin ko kuma miliyan biyu ko kuma miliyan eh, ashirin da biyar da kika siyo fom ɗin nan bai baki automatic kike da cewa eh zaki zama flag bearer din wannan party din ba ana kashe demokradiya ne kuma mu addu'a da cewa yau in Allah ya sa ire-iren ku eh, murya Amerika su isar da irin wayannan sakonin mu irin na gaske na peace da cewa gaske ana kashe demokradiya a Najeriya wato in baka da kudi bara kai ka nema wani abu ba maganan kinan ita ko Hawwa Jafaru Jarumi wanda aka fi sani da Jaruma tace a shirye suke su mata don su shiga tsayawa zaɓe. mata na da dama na rasu fita su nema daga assembly har sanata har gwamna to mu ma yanzu muna shirya da mu fita mu gwagwarmayar da su kuma Allah zai ba mu sa'a in Allah ya da kuma za mu samu nasara kina cewa mata za su fito amma batun kudin sayan form duk da yake na san an rage ma mata amma kudin sayan form yayi yawa a ganin ki ta ina za warware wannan matsala ta yadda wani ma da ba kudi ba karfi yake da shi ba ba ubangida yake da shi ba zai iya sayan form idan Allah ya ce zaka yi abu to Allah zai kawo maka kuɗin na zaka yi wannan abu Gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule ya ce yin adalci ga kowa shine zai hana tashin rikici a jam'iyyar tasu. Zaben da ya kawo ne shine zaben da mutane za su yi layi wa 'yan delegates su ne za su tsaya su yi zaɓe su wannan ya jefa ba wanda ya san abin da wani ya jefa wa wani. To ni irin zaben da ya kawo ne kenan. saboda haka kuma kin ga da aka yi wannan zaɓe ba wani wanda ya nuna damuwa daga cikin mu goma sha ɗaya da muka tsaya wannan zaɓen saboda kowa ya ga an mara adalci to mu kuma haka za mu yi a jihar nasarawa duk abin da za mu yi mu yi adalci saboda hankalin kowa ya kwanta zaɓen da za mu yi kenan ba lallai ba ne mu ɗauki ɗaya daga cikin wannan irin na consensus kamar inda na faɗi mu ce sai mun yi wannan ba mu riga ma mun kai wajen ba ino saboda haka lokacin ya kusa haka za mu zauna tare da manya-manyan 'yan jam'iyyar mu me ya fi dacewa a yi to a lokacin ne kuma za a zauna ce eh to mu muna ganin kar a samu rikici a yi adalci jama'a za su fi so a yi kaza kuma duk abin da jama'a suka fi so za a yi shi za yi a halin da ake ciki dai waɗanda suka nuna sha'awar shiga zaben na kan yin zawarcin neman karbuwa yayin da batun tsawwala kuɗin fom da jam'iyyu suka yi zai iya durƙusar da hankoran da wasu ke yi na samun canji mai ma'ana a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To madalla a gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga shirin na gaba. Wasanni a takaice. gasar kwallon kafa na duniya yanayi ne da gogaggu da kun fitattun gwanayen masu murza leda ke nuna iyawarsu a doron duniya sai dai kwallon duniya da zai gudana kasar qatar zai kunshi wasu daga cikin tsofi da kuma sabbin jini mai yiwuwa ne kuma wannan karo ya zama wasan karshe na duniya da lionel messi da kuma cristiano ronaldo za su gwada kwanji shi dai ronaldo zai cika shekara 41 ne a shekara ta 2026 wato shekarar da za a sake kwallon duniya bayan wanda zai gudana a cikin wannan shekara ta 2022 sunayen 'yan wasan da za a ji kuwa sun hada hada kilian mbappe daga faransa lionel messi argentina kevin de bruyne kasar belgium cristiano ronaldo daga kasar portugal vinicius junior brazil virgil van dijk daga kasar netherlands sauran sun hada hada nema dan kasar brazil da pedri daga kasar spaniya karim benzema daga kasar faransa luka modric daga croatia akwai alphonsus davis daga canada akwai christian pulisic daga amurka sai kuma song heung daga kasar korea ta kudu da kuma captain din kasar ingila harry kane za mu duba wasan premier league na kasar ingila da aka buga jiya laraba everton da lista sun tashi kunnen doki yayin da chelsea ta sha kashi a hannun arsenal da ci biyu da hudu sai newcastle ta yi nasara a kan crystal palace da ci daya da nema a yayin da club din man city ta sake komawa matsayinta na jagora a teburin premier a bayan da ta lallasa kulab din brighton albion da ci uku babu ko daya sai kuma rukunin la liga na kasar spaniya kawai da aka yi tsakanin atletico madrid da kuma granada an tashi banza da banza wanda aka fafata tsakanin celtic da gitafe an tashi gitafe na da ci biyu celtic babu ko daya a yayin da wanda aka kwata tsakanin osasuna da real madrid an tashi a wasan dai real madrid kwallaye uku ke gare ta wasan suna na da kwallo guda bari kuma mu waiwayi shirin gasar kwallon kafa na afirka ta yamma da ake kira da sunan wafu na 'yan kasa da shekaru 20 babban kocin 'yan kwallon kafa najeriya na 'yan kasa da shekaru 20 flying eagles ladan boso ya gayyace 'yan wasa har guda 40 a wani shiri don tunkarin gasar da zai gudana a watan gobe a kasar nijar 'yan wasan da kocin ya gayyata sun hada hada gololi guda hudu 'yan wasan gaba guda goma sha biyu 'yan wasan tsakiya guda goma sha bakwai sai kuma difendu guda bakwai sau bakwai dai najeriya take zama zakara a gasar wafu din za a fara gasar ne a ranar bakwai zuwa ashirin ga watan mayu a birnin yame idan allah ya kai mu abdulhamu muhammadu amurka daga bauchi a najeriya yanzu kuma ga tasirin azumi ga matasa albarkacin watan Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Ibrahim Muhammad Jibril wanda aka fi sani da Abu Malik Yanji. Lalle azumi na da tasiri sosai akan matasa. Kasancewa ta mazaunin wata anguwa da ake kira anguwar Rogo a nan Jos babban birnin jihar Plateau za ka iya fahimtar cewa a lokutan azumi yakan sa matasa su kusanta da Allah sosai. Za ka ga wasu abubuwa na alfasha da na Allah wadai za ka ga ya ragu gaskiya to the barest minimum idan a kuwansa. So wannan za mu iya cewa lalle a azumi yana da tasiri tasiri sosai akan matasa kuma kama ga zuwa guraren ibada maganan salloli na jam'i ne tarawi ne halattan tafsirai na karatun alkur'ani ne zaki ga lalle matasa musamman a irin waɗannan lokutan sun ba da himma sosai wajen ganin cewa sun ji wannan guraren sun sami sauraro da kuma rabauta ta tafarkin addini so zamu iya cewa gaskiya azumi na playing role sosai kuma hatta ah, crimes wato laifuka da ake committing wanda yawanci ake ta'allaka ga matasa a ah, idan watan ramadan Ghana ya tashi zaki ga eh, ya kama zaki irin wayannan crimes din sun ragu sosai to the barest minimum lalle za mu iya cewa matasa na tasirantuwa sosai da wannan wata na Ramadana wata mai alfarma a watan Ramadana ne kadai zaki ga malamai da wasu kungiyoyi na jin kai sun nuna sun nuna kaimi wajen ganin cewa sun karantar da matasa tarbiyya da wasu social abubuwa haka da agot so a ah, maganin sustainability ya ta'allaka ga eh, irin karatuttuka da kuma halayya da mutane suke nunawa in general a wannan wata na ramadana wato na tausayawa da kuma a kokarin ganin cewa an yi an yi na yi bari na bari ga matasan so yana da kyau a ce matasan sun sustaining din shi gaba da ramadanan but amma hakan zai tasiranti ne har idan al'umma da kuma wasu jagorori na al'umma da kuma malamai sun ci gaba da karantar da matasa da nuna musu cewa lallai ya kamata su ci gaba da wannan hali. Ito na gode Allah saka da. To madalla kafa mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin a yau Alhamis ya umarci sojojinsa na kada su kusa kai cikin wata masana'antar sarrafa karafa da ke birnin Mariupol na kasar Ukraine inda wasu ragowar dakarun Ukraine suka buya. Putin ya faɗa ministan tsaronsa Sergei Shogu a wata ganawa da yi ta gidan talabijin cewa sojojin Rasha su killace masana'antar domin kada ko ƙuda ya wuce. Yana mai cewa tunkarar masana'antar zai iya jefa rayukan dakarun rashar cikin haɗari. A jamhuriyar Nijar, a yayin da ake gobe Juma'a 22 ga watan Afrilu, Majalisar dokoki za ta tattauna buƙatar baiwa sojojin ƙetare izinin girke dakaru a ƙasar a ci gaba da ƙarfafa matakan yaƙi da ta'addanci. Jam'iyyun hamayya sun gargaɗi hukumomi su dakatar da wannan yunƙuri don gabatar da batun a gaban al'umma To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da ma injiniyan Manik ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.